wani sabu an so an yanzu mutum ya sauka harajar madina wajen madina da yadda ɗahar ya tsarki wa yadda ɗaya bai sha wa turare wa albasa ya ɗaura a hasana fiya biyu mai kyawun tuwayin sun mai za da kalar masjida sannan idan ya shiga masallaci ba da abin ruku sai ya fara da yin nafila in na wakatun in ya zan lokaci ne ta juzu biyu nafila wanda nafila ta halatta cikinsu wayan la'irin nafila ba ta halatta ba da sai ya fara bil kabri sharif da kabarin annabi mai daraja wala zuku bihi ba zai liku da shi ba ba zai manne jikinsa da kabarin ba wa yastaqbilu ta ya ba qibla baya wa yastaqbilu kabra ta uskanci kabarin asharifa mai daraja wa ya ce assalamu alayka ayyuha annabi wa rahmatullahi wa barakatu aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi da rahama Allah da albarkarsa suma ya tanaha sannan ya gurgusa an yamini dama da shi na zira'in kamar tsawon zira'i baya ya kulu ya ce assalamu alaika ya ababakar siddiq amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai abubakar siddiqu sun mace na hasana ya gurgusa ilal ya sa mini zuwa wajen dama aidan kuma na wa zira'in kamar zira'i daya kodi ya ce assalamu alaika aminci ya tabbata gare ka ya aba hafsu ya kai baban hafsu umar alfaru umar mai rarrabe karya da gaskiya Wai sallima yana sallama kullama da kala dusar da ya shiga wa kharaja da dusar da ya hita albabu sabi bai na bakwai fil udhiyati game da layya wal haqiqatu da suna wa zabi da yanka amma udhiyatu amma ita layya fa hiya ma yutaqarrabu shine abinda ake ibada da zakati da yanka shi min al an'ami na dabbobin gida yawmal arha ranar layya wa talihi da kwana biyu masu bin ranar layya wa hiya sunnatun ita sunna ce al mustadi ga wanda yake da iko al hurri al muslimi wanda yake da kuma musulmi kabiran kana au sagiran babba ne ya zama ko karami zakaran au'unsa namiji ne ko mace mukiman au musafiran mazauni ne ko matahi gairi hajjin amma banda mai hajji bi mina a can mina an nafsihi mutum na yi wa kai ne layya wa an man talzamuhu nafqatu kuma yi wa wanda ciyar da shi ya lizimce shi layya kalla wala da kamar ɗiya wal aba'i da ubanni al fuqara waɗanda talakawa wa waqatuha lokacin ta ba da nahari imani bayan liman ya soke tashi mi yawmin nahari a ranar sallah A man zaba wanda ya yanka qablahu gabanin ranar sallah lamijin hilai ya tai ta yi ba wato wanda ya yanke gabanin liman shi yanka wa man la imama lahu wa inda basu da liman faliyata harrau sai su yi karda don salatu a karabin a'immati sallan mai kusancin limamai ilahin gare su wani rahu da sokewar sannan su soke idan suna wani ƙauye ne inda ba su da idi to sai su ce yanzu liman na gari kaza yanzu ya sauko idi ya yanka sannan su yanka wahalil muradu yalla abin da ake nuhi bil imami da liman nan imamu salatu shin limamin sallah ake nuhi awul abbasi ko ko sarkin musulmi shi ake nuhi kaulani maganganu biyu wa man zaba wanda ya yanka qabla yawmin nahri gabanin ran sallah a yawan nari ko koran sallah ba da alfajiri bayan alfijir ya hito kabla dulu shamsi gabanin rana ta hito lam yujzi ya ta ba ta yi ba wa kallu mai kankantan ma zuwa abinda yi samin da haya na layoyi min al na shekarun dabbobi aljaza'u shine tutturni min da tumaki wal ma'azi ko awaki wa wa min sanatin shine dan shekara guda wasani sanan da wanda ya kare ya hira min al na shanu wawa shi ne ma da kala abin da ya shiga wanda ya shiga da sanatin rabi'a cikin shekara ta hudu wasani wanda ya kare hira min ibn raqumma wawa ma ba shi ne abin da ya cika hamsini na shekaru biyar wada kala ya shiga da sadi suka shekara ta shidda wayattaka ana kiyaye al'uyubu aibobi fi da haya ga layyawar hadaya da hadayoyi wala juzu'u aura mai ido guda ba ta isa fidda haya ga layya wal hadaya da hadaya wahiyar lati zahaba nuru idai ainiha ita ce wadda hasken ɗayan idon ta yadda ya zan ba ta gani da ido guda wala maridatun ko kuma marashiyar lahiya wadda take maradan bayanan rashin lahiya ne. wala arja'u hakanan gurmin ya arajan bayanan gurmin ta bayanan nan wala ajfa'u hakanan ramamma wayar lati la shama ita ce wadda babu kitse biya gare ta wakila an ce hiyar lati la ita ce wadda babu bargo bi izamiha cikin kasusuwanta wala masquqatul uzni haka nan mai cagaggen kunni illa an yakuna shaqqu sai in tsaguwar ta zama yasiran kadan na wa huwa thuluth shine gwargwadon sulusi wa kaza wa haka kadawul uzni mai katsaccen kunni la yajzu ba ta isa illa an yakuna yasiran sai ya zama kadan na wa kazalika zahabu akasarin zanabi haka nan mai ɗebabben mai tayayyen mahi yawan wutsiya waka zalika suratul karni haka nan mai karyayyen kaho illa an yabra ya warke illa yabra in bai warke ba fa in bari an ya warke a jaza'a ya isa wa amma laqiqatu amma suna wa mutahabbatu mustahabi ne wa ya zabihatu shine abin da ake yankawa Allah titu zo wadda aka yanka ta yau masabi ulati mauludi ranan bakwai ga haihuwa abin haifawa wani tare da an sharɗan dabiya gare ta ma yi abin da an ka sharɗanta fi ta galayya wa amma ma ma yanka na ce? wawa kare ulhulkumi shine katsewa makogaro a jami'i dukkansa wa kare ya bada jami sannan da katsewa jiyojin waya makarai wato wanda suke kare makogaro guda biyu wala yi zuwa a zale kamar yi karamci daga kace waɗannan abubuwa uku bai isa wa zawul marati mace ta yi yanka ja'izan ya halatta bayan raba wa ya dahu idan mai yanka ya ɗauke hannu an ta daga kan abin yanka ba da da kai bayan ya kace ba da hukumi sashen makogaro walwar da jaini da jojin waya biyu sun ma'ada ya da husa ya mai da hannu ne ba a jaza ya karasa gagara lamtu kalba a ci bayan da ma da in mai yanka ya zarce da yanka amdan da ganga ta kada ra'asa har ya kace kai mina zabiya daga abin yanka a sa'a ya yi mugun abu a tukalu amma ana ce man zaba wanda ya yanka min kama daga bayan wuya a wani zabatul unuki ko daga gehin wuya lam tukal ba a ci wasu batu zabi zubar yanka al mustahabbatu wadda an kaso an yada azzabi hata ya kwantar da abin yanka ala ya sare ha bisa ga hagunta mutawajjihatan lil qiblati tana mai huskanta alƙibla. wa Kulu zabi mai yanka ya ce bismillahi wallahu akbar da suna Allah Allah mai girma waya jama'u yana tarawa baina tazmiyat wa takbir tsakanin bismillah da kabbara wala yadhkuru ma at-tazmiyatu ar-rahman rahim amma ba zai ambaci ar-rahman rahim tare da bismillah ba wala yusalli ala nabi ba kuma sai ya yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam bayan nan ta zara idan ya takaita alal ta akan bismillah kai a jaza'ahu ya yayi walau raka da ya batta nibyanan da mantuwa ita bismillah a jaza'ahu ya isa mashi ittifaqan ga gamuwan mallamai wa kazalika tujzi'uhu haka nan yankansa ka isa lau taraka in yadda ya batta amdan da gangan in qasimi a wurin mallan dan qasimi wa mazhabul mudawwanati amma mazhabul mudawwana la tujzi'uhu ba ta isan mashi yankan bai yi ba walau taraka tawajjuha da ya ba fuskanta irin kibla zuwa ga alqibla a ahu wannan ya isa mai walau kana amdan ko da ya zan da na wallahu alam Allah masani albabu saminu babi na takwas fi in cikin ambaton wani abu min masailin nikahi na matsalolin amri wa talaki da matsalolin saki amma nikahu amma shi aure ba ma'ana ma'anarsa bil lugati a luga da hulu shay'i shiga wani abu fi cikin wani abu yuqalu ana cewa naka hatil hasatu akkuwa ta shige a kafafal ibili ta hukkan raƙumma wani ka naumul aina kuma bacci ya shige cikin ido wani shari'a ma ga shari'a hakikatun hakika ne filaka daga ɗaura aure majazin majazi ne bilwaɗai ga wato kwanan amri ƙara ba a zashin mallamai suka ce ƙala malikun imam maliki ya ce an nikahu shi aure ga shari'a mustahabu mustahabbi ne wakfil ba an yi saɓani fi ga aure fi zamani na a zamanin muhazawan da sadda mai littafi ka rubuto ne abin nan fiziya ba kala ba don sashe sun ce tarku mutum ya ba amri wal ishtigal ya shigaltu bil ibadati da ibada makhabata adamin kiyami don tsoron rashin tsayuwa da hukukin zaujati da haƙƙin matan nan abdalu haka shi yahi wa kala dun sashin malamai suka ce a at wuju, mutum ya yi amri Abdul shi ya Waye wa ya da sai ya ta kokari bil halali ga nemo mata halal ma kadara gwargwadon abin da yake da iko wa ya yajir in ba samu ba wal mutashabihu to shi wato da ya kokari da abin da ya kamata wato ba da shuha ba dan haka mai littafi ya ce wal mutashabihu huwa allazi yajtahidu shine abin da zai kokari fi tahsilihi ga tabbatar da shi lin fi alaiha dan ya ciyar da ita minhu ga wannan abin wato ba da shubha ba ya kokari dai ya samu abin da ya kamata wanne kawo amre bi ma'anar alwadai mai ma'anan taki la ya juzu bai halatta bi shari'a ga shari'a illa bi ahadi amrai sai daga ɗayan al'amura biyu a kari kayan ko dai kulla amri au milki yaminin ko mallakar dama da yi ta'ala don cewa Allah madaukin sarki wallazi na hum li furujin hafizuna wayanda suke masu tsarewa ga farjojinsu illa ala azwajin sai ga matayensu au ma malakar aymanun ko abinda damar su ta mallaka wal awwalu na farko shine aure lahu arkanun arba'a yana da rukunai guda hudu ko kuma shidda al awwalu na farko al waliyu shine waliyi uban diya fala wal aqadu bai inganta a kulla amri bidunihi ba tare da shi ba wani tare da an ta bil wali ga wali sharudda. sharuɗa ha daga cikin sharuɗan wali ittibaqud dinaini addinai biyu su sun zama ɗaya wato da ita wadda za a ɗaura ma amri da mai ɗaura mata amri ya zama addinin su guda ko dukkan su kiristoci ne ko kuma dukkan su musulmi ne wala ya ju za wala ya kafirin kafirul muslimata kafiri ba shi aurar da musulma walal muslimul ta haka wannan musulmi bai aurar da kafira illa an a mata sai dai in ta zama bai wasa aw ma tukata ko abin ta wasa fa innahu shi nan ya ha yana iya amrar da ita wa min ha daga cikin waliyyi ya alhurriyatu ya zama yantacce wala abdu bawa wal mukatabu da matsaurin fansa wal mudabbaru da bawan da an kawo mudabbaranci ta mu'taqu ba'duhu da wanda an ka yanta zashin sai sahu ana kwance ma aka duhu abinda sun ka kulla na aure walau ba da tuhuli ko da bayan tuhuli ne wala almaru za a ta sadaki bil masisi saboda shawar da an kai mata wamin ha daga cikin sharuɗan wali inda ba abin gun sashen malamai an ya kuna ya zangaira muwalla alaihi ba abin wali a kansa ba wa an ya kuna adalan ya zama adili wal mashhuru zance mashuri annal fiska shi ba zikanci la alubul wilaya ta bai tudu walittaka daga wali wa ina ma ya karau sai dai yana suka bi kamalul Akadi ga cika kullin amrin duna sihati amma kuma ban da ingancinsa yabri ya inganta wa ya kiru sarihu zur ra'ayi sannan wawa wanda adda ra'ayi yana iya ɗaura aure alam na ga diyarsa bi izinin walihi amma da izinin walinsa wa min daga cikin sharuɗan wali albulugu ya zan ya balaga wal aqalu ya zan yana da hankali wa zukuriyatu ya zama namiji wal mar'atu mace la yajuzu aqalu a damrin amrin ta bai inganta ala nafsi akan kanta wala ala gairiha ko kuma akan waninta wala ta samu an tufawwila tafawwala al'amari liman yaqilu laha ga wanda zai ɗaura mata aure minar rijali daga cikin maza fi tazwiji nafsiha ga aurar da kanta wafi a mata har kinni ko bai wata kinni wal mutaqati ko bai wata wadda ta yanta wa hiya da wadda take bi isa ha cikin rikon ta wadda an ka bata riko a rukunin zani rukuni na biyu daga cikin rukunan amri sadaku-sadaki. Bala sadaki wala wanne kawo aure baya inganta bidunihi ba tare da sadaki ba wa rubu dinarin shine in dinare mina zabi na zinare aw da rahima, ko dirhami uku mina az na aw ma huwa qimatu adima ko abin da ke kima ɗaya daga cikin su ne urudi na kadarori wa huwa haqqul lillahi ta'ala shi sadaki haƙƙi ne na Allah madaukin sarki walil adami kuma haƙƙi ne na mutum wa haqqul lahi abin da haƙƙin Allah ga sadaki salasa da rahima dirhami uku wa ma za da abin da ya wuce dirhami uku ala zalika akan dirhami uku haqqul lil mar'ati wannan haƙƙin mace ne walawar yadda ta yarda bil qadi da aka da sadakin jumlatan gaba ɗaya lam yanzu aure bai halatta ba wala an tuki amma ta samu ta kada maza da abin da yadda zuwa larab dinari akan in dinari wa haka zaro sadaki mai yawan sadaki la hadda lau bai da iyaka an rukunu salisu rukuni na uku al shahadu shaidu wa huwa shi sharaɗi ne bisa hatin dukuli ga ingancin tarewa la bisa hatin akari amma ba ga ingancin ɗan ba an rukunu rabi'u rukuni na hudu al mahallu mahalli wawal mar'atul khaliya shine mace wadda take wajintatta min al mawadi daga hadani allati ta katari wanda suke hukunta tarima haramcin ta ga wani wa zauji sannan da miji wa tare da an sharɗin dabi zauji ga shi mijin shuruɗu sihatin wa shuruɗu istiqrarin sharuɗan ingancin amri da kuma sharuɗan tabbata amri wa shuruɗu sihatin sharuɗan tabbata ingancin amri arba'atun huduna al-islamu ya zan musulmi wata miyizu ya zama mayizi karanci ya ya kai shekaru bakwai wal aqalu ya yana da hankali wata haƙuƙul zukura kuma a tabbatar da namijina kwalwun zal mushkilu shi ma ta maza layin kihu bai amre wa layin kahu ba amranta wa shuruɗu da istiqrari sharuɗan tabbatar amre hamsatun biyar na alhurriyatu yanci ya zama yantacce wala yazakiru nikahul abdi auren bawa bai tabbata bigairi inda walihi ba bigairi inda sayyidihi ba tare da izinin shugabansa ba walbulugu ya zamba da gagge walau da waje sabiyu da yaro ya yi amri bi gairi izini waliyi ba tare bi gairi izini abi ba tare izini abin ubansa ba aw wasiyi ko wasiyin sa mai rikonsa ba bayan ajaza hu hu jaza idan wadansa ya zartar da amrin to amrin ya halatta bayar da hu idan ya yi rabi da ba da bina'i bayan tarewa falin zaujati rubu dinari matar zai a bata rubu'in dinari a salisu na uku a rushdu ya zama shiryayye bayan da wajen safihu idan wawa ya yi amre bigayar izinin waliyi ba tare da izinin waliyinsa ba falil waliyi imda'u shi wani ya samu ya zartar da amrin na in kana sadadan in ya zama daidai bayan raddahu in ya yi rabi da shi da bina'i bayan tarewa falin zaujatu rubu dinari mata sai a bata in dinari arrabi'u na sai asihatu ya zama lahiyayye Wala ya sai wani kawo maridi auren mala lahiya bai inganta wala maridatin ko marashiyar lahiya wayar ku ana buɗe auren su walau ba adal bina ko da bayan an tare ne alkhamisu na biyar alkafa'atu ya zama kininta ya zama kini wal kafa'atu shi kini haƙul mar'ati haƙƙin mace ne wal auliya da kuma waliyanta Wani na tabaqat idan ta yi ittifaqi ma'ahun tare da su a ala tarkiha kan barin kafa'a ma'adar islam amma ban da musulunci wato idan a ce duk wanda an ka samu in dai musulmi na jaza ya halatta Rukunin sadis rukuni na shidda asigatu shine lafzin ɗaura aure wayan lafzi shine lafazi allazi yana aqidu bihin nikahu wanda amri yake kulluwa da shi wasigatu lafzi min alwali daga wali nahu kamar ya ce an katu na amra wa zawaitu ko na haɗa ku tu min zauji siga daga miji nahu kabiltu kamar ya ce na yarda wa eh, na karɓa wa raditu ko kuma na yarda wala eh, ya taɗo ba ahadun kat ɗaya nemi aure ala ba bata a akan neman auren ɗan uwansa wala ya su mu kai ya yi tayi ala so mai afihi akan tayin ɗan uwansa wannan in an kusa a daidaita nan ne an ka haramta wani ya shigo wala ya juzu nikahu shigari auren shigari bai halatta huwal bur'u bil shi shine auren farji da farji wato ka kama ɗiyata ya kama taka babu sadaki mai an yi wujar rajulun na tahu kamar mutum ya aure da yi da rajulun ga wani mutum ala an yi a akawa akan shi ma wancan shi amra mai ibna tahu diyarsa wallaisa bai nawa ma sadaku amma babu sadaki a tsakaninsu wala ya juzu mutu mutu'a ta auren a bai halatta wa huwa nikahul shine aure ila ajalin zuwa wani lokaci Wayar sako ana bude shi kaulal bina'i wa ba gabanin tarewa da bayan tarewa da gairi talakin ko ba da saki ba budewa akai yi wa jaba bihi sadaqul nil sadaqin tamka ya wajaba gare shi illa an yakuna hunaka tazmiya sai dai akwai wani abu da sun ka ambata za su bayar wala al musamma to sai a bata wannan abin da an ka ambata wayar gudu wal haddu haddi ya wada garai wayar haqu bil walad kuma ana riskan ma mai ɗaɗan shi wa alaiha iddatu kamila kuma idda cikakka ta waje ba gare ta wala yazuzun nikahu baya ta ya aure bil iddatu cikin idda sawa'un duk dai kana iddata wa batin ya zan idda ta kaba ne? aw dalakin ko idda saki wa ya ta'abbadu tahrimu haramci ya tabbaya wama fi cikin wannan amri bil wadai an take ta bil idda tana cikin idda aw ba da ko bayan idda wa ya rumu tasarihu ya haramta a bayyana bil bata da neman amri bil iddatu cikin idda wata aridu amma gube bil kauli da magana al-ma'ruf wadda an ka sani mubahun ya halatta min an ya kula kamar ya ce ni fi ki la ragib lalle ni mai kwadayi niki gare ki wa juzu ya halatta lil hurri ga dawal abdi da bawa nikahu arba'i hara'in ya aure a hudu muslimatin musulmai au kitabiyatun ko ba kitabai wato kiristoci ko yahudawa walil abdi bawa ya samu nikahu shi aure arba'in bayi hudu muslimatin musulmai walil hurri zalika dama ya samu ya aura in khashiyal anata in yana jin tsoron la'ana shine zina walam yajid lil harair daulan bai samu wadatar da zai amri yaya ba ai malam ai shine dukiya falu rabewa man kana mutazawijan wanda duk ya zan yana amri bi imra'ataini da mata biyu aw aka zara ko yayi da biyu a ra'ira yayaye au ima'in ko kuyangi muslimatin musulmai aw kitabiyatin ko kitabawa fa inna hu yajibu alayhi to ya wajaba gare shi an yi adila shi adalci bai na hunna tsakanin su da illam ya adil in bai adalci ba fa huwa zalimun to shi azzalumi ne asil lillahi wa rasuli mai sabon Allah da manzon Allah la ta juzu imamatu limanci ne bai halatta wala shahadatu ko shaida tai faman da wanda ya musu wujuba wajabcin adalci wa huwa kafirin shi kafirina in zata ba za a nemi ya tuba salasan kwana uku wa illan ya tuba in bai tuba ba fa huwa kafirin to yana nan kafiri wal adalin mazkur wannan adalci da aka ambata ya kuna yana zamowa tun bukatu da cewa wal da sutura ya zabi hali kulli wahidatin da gwargwadon halin kowace daya daga cikin su fa sharifatu mai daraja bi min mithliha da gwargwadon tamkatta wadda ni atu wadda ba bi qadar mithliha ta gwargwadon halinta wazin ta haka na a wurin kwana wala da kulu ba zai shiga da hajjaci don biyan bukatarsa inda mallam ta kunna wato agun wadda ba kwananta ba ne wa inna ma ya da ba zai dai neme ta min kharijil baiti da wajen daki wal kalmu rabo biyawmin wa laila ana rabon kwana yini da wuri kwana wala ya kasu da yau mai ba zai raba musu kwana biyu ba illa zai da hunna sai in sun yarda fa'ida ta ni fa'idodi biyu al'ula ba'ida farko la yusibu rajulu mutum ba zai taki hu matarsa a mata ko bai wasa ba wa ma'ahu ahadun tare da shi da wani ɗaya bilbaiti cikin ɗaki sakiran karami ne kana ya zama au kabiran ko babba ya ne yana barki au na'iman ko yana bacci asaniya na biyu yukuran an karanta an yi zaji a hunna ya kwanta da su fi firashin wahidin ga shinhiɗa guda wakila an ce ya harum ya haramta wani filiba an yi saɓani fi jam'il ima'i ga tara kuyangi ga hida guda ya kwanta da su wakila ya juzu an ce ya halatta wakila la ya juzu an ce bai halatta ba wakila ya kurawa an ce makaruhi ne haza wannan dai duka filmu daji ati game da kwantawa ne wa amma wadau ya dahunna matakin daya bi mahadarin ukura daya na kallo bala ya juzu wannan bai halatta ba ittifaqan ga haduwar malamai wa haza akhiru ma aranna jam'a wannan shine ƙarshen abin da mun kai niyyar tara shi min masailin nikahi na matsalolin amri wa matsalaku amma saki fa huwa makhuzu huwa makhuzun shi an riko shi min kaulika daga cewarka adalakatun naqata na kwance raƙuma ban dalakata ta yi idza arsalta in ka sake ta min iqalin daga da baibayi au kaidin ko daga wani mari A kullu ta zaujin dukkan ma abuciyar miji musa katun kamar tsamre take inda zauji hannun mijinta kai za fara ka idan ya rabu da ita da laka ya kwance ta ne ya sake ta min wasaki daga damrinsa wadda laku saki lugatan ga luga shi shine yankewa katsewa wasu zahabu da kuma tahiya laha amma ga shari'a hannun ismati shine kwance igiya almon akilatu wadda take kullalliya baina zaujaini tsakanin mata da miji wa haza wannan saki amrun al'amari ne ja'alahu Allah ta'ala da Allah madaukin sarki ya sanya shi bi aidil azwaji hannuwan mazaje duna zaujati amma ba hannuwan mata ba wa huwa ala qirnaini ya kasu kashe biyu mubahun akwai wanda ya halatta wa huwa talaqus sunnati shine sakin sunna wa mahzurun akwai haramtacce wa huwa talaqul bid'ati shine sakin bid'a wa huwa talaqus salasan shine sake uku bi kalimatin wahidatin a cikin kalima guda wali dalakin sunnati shurudin sakin sunna yana da sharuɗa an ta kunar mutallakatu wadda za a saka ta zamo mimman ta hidu tana cikin waɗanda ka haida wa Allah ta kuna ha'idan kuma kar ta zama tana cikin haida ɗin wala sa a kar ta zan cikin masu jinin biki wa an ta kuna fi ɗorin kuma ta zan tana cikin tsarki lam ya masa fihi wanda bai shahita a cikinsa ba wa an ya ɗallika fihi kuma ya sake ta cikin tsarkin nan wahidatan saki guda wa man qala li zawjatihi wanda ce da matarsa an ci dalikun ke sakakka ce fahiya waye da tun wannan saki ɗaya ne hatta ya nuna aksara min zalik sai ya yi niyyar mahi yawa daga saki ɗaya wal alakatun ba'a talaqatun ba'inatun saki ne wanda yake ma ba'ini la ta ba kome fiha gare ta wa in lam yusammi talaqan koda bai ambaci saki ba Za a daru an in ta bashi wani abu ya a wanda zai tuɗe ta bihi da shi ya min nafsi daga kansa war arkanu talaki rukunnan saki arba'atun hudu ne al'awwalu saki na wato rukuni na farko muke talaki shine mai afkar da saki wa sharadin sharaɗinsa an ya kuna ya zan muslima musulmi mukallaman balagagge mai hankali walayan aqidu talaqul kafiri sakin kafiri bai kulluwa wato bai yi ba wala sabi haka nan yaro wala man zala aqalu haka wanda hankalinsa ya gushe bijinoyin da hauka au igma'in ko suma aw hau zalika ko makamancin wannan wasakaranu wanda ya maye da hamrin da giya Auna bizin ko tsini almashuru zance mashhuri nufuzu dalaki sakin sa ya zartu ƙala hu ya faɗi wannan bil jawahir cikin jawahir da kilil wa zahiru abinda zahirin wannan magana mai yaza ya san abin da ya kai amla ko bai sani ba wa tarazu ya kiyaye da tsauli da cewa sa da da giya auna bizin ko tsini amma lau shariba labana daga da ya sha nono au a akala da'aman ko ya ci abinci halalan na halal au da wa'an ko ya sha magani kasa kira ya yi maye minhu da shi wa inna shi in dallaka in ya yi saki bi tilkar halatu cikin wannan hali la huda lakun saki bai lazimce shi ba ijma'an ga haduwar malamai asani na biyu al mahallu mahallin saki huwa zaujatu shine mata aure wa sharɗu sharaɗin sa milku zauji shi mijin ya zan ya mallaki ismatal mar'ati eh, giyan auren wannan mata kabla talaki gabani ya sake ta a salisu na uku alƙasdu nufi amman sabaka lisanu wanda harshen sai ya rigaya ila talaki zuwa ga saki wato ya so ya faɗi wata magana sai ya yi saki lam ya ka alaihi talaqun saki bai aku gare shi ba wala ya ƙau talaqul mukurahi sannan sakin wanda an ka cilasta bai aukuwa. الرابع نهدو اللفظ لفظي أو ما يقوم مقامه ko abin da zai tsaya matsayin lafazi min alfi'il na aiki amma lafzu amma lafzi fa yanqasimu ya kasu ila sarihin zuwa ga bayyananne wa kinayatin da kuma kinaya wa ma ma sannan da abin da ba sarihi ba kuma kinaya ba fasarihu abin da asarihi ma bihi lafzu talaqi abin da lafazin saki yake yi a cikinsa. ala ayi wajhin ta ko kowace fuska ne kana ya kasance nila an ya kula kamar ya ce anti dalikun ke sakakka ce au anti mudallaqatun ko ke abu saki ce bayar zan bi haza talaku saki na lazimta da wannan wala yabtakiru nan bai da bukata ila niyatin zuwa ga wata niyya wa mudlaqu ha sai dai sakin ta wahidatun guda ne illa an yanwi aksar sai dai in yayi niyyar mahi yawa daga daya wal kinayatu ita ko kinaya kismani ta kasu kashe biyu zahiratun akwai na wa milatun da mai ɗaukar fassara ce wadda tana iya zama saki tana iya zama ba saki ba fa zahiratu na min a kamar cewa ka anti khaliyatun ke wofintatta kike wa bariyatun ko ke barantatta yake wa ya wannan kasari kamar nan saki yi ta la da awa cewa ba a karɓar da awarsa fi gairi talaq in yace ba saki yake nuni ba wal mu'tamilatu mai ɗaukar fassara min la izhabi kamar yace ki tahi wan sarifi ko ki juya can wa tuqbalu ana karɓar da awahu da awarsa fi nabihi in yace ba saki ya kanuhi ba wa adadi in kuma yace saki ya kanuhi yace guda ana iya yarda wai a idan yayi da awa annahu arada talaka shi ainihin hin saki bal mashhuru abinda azance mashhuri annahu yakunu talakan cewa shi yana iya zama saki wa amma ma ya koma kamar lamzi amma abin da ke tsaya a matsayin lamzi fa'anwa'un nau'i daban-daban ne min ha daga cikin su al isharatu akwai nuni ma wadda take ganar da saki ake nuni wa hiya mu'tabaratu ay mu'tabaratu ana lura da ita min al akharat daga wanda addebe fit dalaki ga saki wa min ha daga ciki kinayatu kitabatu dalaki rubuta takardar saki min alqadir ala nuduki ga wanda yake yana da ikon ya ce ya saki da baki wa in kataba kitaba idan ya rubuta takarda bi talaqi da saki wa huwa azimu ala talaq kuma yana mai niyyar saki wa ka alai ma katabahu abin nan da ya rubuta ya afku gare shi wa in katabahu idan ya rubuta shi gaira azimin ba yana mai niyyar saki ba falahu radduhu ya samu ya raddi da takardar ya kwace ya yaga malam ya rugil mar'ata muddin takardar ba ta kai ga matar ba fayar zan musa ya zan saki ya lizinta in ta riga ta samu walau a kada talaka bi kalbi da ya kulla saki ga zuciya ta jaziman yanke min gaida taraddudin ba tare da wani taraddudi ba a cikin zuciya ta kawai ya yanke shawarar cewa ya sake ta amma da zuci wato ba da baki ba ba wani taraddudi ba fi ko talaka alai kaulani an yi zance biyu game da abuwar saki gare shi bi da zalika wato da mujarradin wannan niyya an yi riwaya biyu wasu na ganin sakiya wasu na ganin tun da dai da zuci ne ba da baki bane to babu saki shi ya jaye saboda an ce abinda zuciya ta kudurta in baki bai faɗa ba ba komi wala ya juzu bai halatta an yi tazawajar rajulul mar'ata mutum imra'atan wani mutum ya aure mace liyuhillaha don shi halattar da ita liman dallaka ga wanda ya sake ta salasan uku wala ya hillu ha zalika kuma wannan saki bai halatta ta ba wayan saku ana kwance amrinsu qablal bina'i wa ba'dahu gabanin tarewa da bayan tarewa wayan fusika in an bude auren ba'dahu bayan tarewa fala al musallam musamma to sai a bata abin da an ka ambata na sadaki wa man dallaka imra'atan wanda ya saki mata ta salasan saki uku lam illa lahu ba ta halatta gare bi milkin da mallaka wala bi nikahin ko da aure hatta tankiha zaujan sai ta auri wani miji gairahu waninsa fazul ƙalamin risalat ya ce cikin risala ku ya samu ayyul mudalliki zaujata ai wanda ya saki mata tai ya samu raja'atu yayi kome fillati tahidu ga wanda take yin haira malam ta da ba bata shiga bin hairata salisa a cikin haira ta uku ba hin hurrati ga wadda addiya saniya ta ko haira ta bibil a mata ga baiwa qala sharihu mai sharhin risala ya ce an raja'atu ko me yamliku hazauji miji na mallaka ta fi kulli talakin ga kowane saki na kasa adadu wanda adadinsa ya tawaya an salasi daga uku malam ya kuma ma'ahu fida muddin fansa wato shine hul'i bai kasance tare da shi ba aw malam ya ko ala wajin mubara'ati ko kuma muddin bai zama bisa ga huskar barranta ba wai shidiyatu ko kuma in bai zan akwai fansa ciki ba wa inna ma kana lahu raja'atu komai yana kasancewa gare shi malam taqadil iddatu muddin idda bata kare ba la'anna al-ismata don igiya aure baina zauje na tunanin tsakanin mata da miji la tankadu ba za ta yanke ba da mm, ma duna salati da abinda bai kai sake uku ba fil hurrati ga tsaya idza kuma a ma'ahu dawon idan fansa bata kasance tare da shi ba malam tankadu iddatu muddin idda bata kare ba warraja'atu shi kome ta kuno yana zamowa bin niyyatu da niyya ma alƙawli tare da magana aw bin niyyati ko da niyya dun alƙawli ba da magana ba fa inna wa fi nafsi idan yayi niyya a ransa annahu shi raja'a ya mai da ita kasa har raja'atu komen sa ya inganta fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala abinda a tsakanin shi da Allah madaukakin sarki walau yan faradar lafzu da lafazi ya kadaita dai duna niyyati banda niyya lama sa raja raja'atu da komai bai inganta gare shi ba bi zalika da wannan fi ma baina huwa baina lahi ta'ala can tsakanin su da Allah maɗaukakin sarki Walwaɗa wadu taki dunin niyyati ba da niyya ba la raja raja'atan bai zama komai Walwaɗa wannan takin haramun haram ne wa fil ishadi a cikin ana kafa shaida an raja'ata akan komai ko ba sai an yi shaida ba kaulani zantuka biyu bil wujubi an ce wajibi ne wal istibabi ko kuma an ce mustahabi ne albabu ta si ubabe na tara filbai cikin bayanin ciniki walahu salasatu arkanin ciniki yana da rukunai uku al'awalu na farko ma ya dullu ala rida shine abin da yake nuna yarda min kaulin na magana ka kaulil ba'i kamar cewa mai sayarwa bi tuka na sai dan ma wa kaulil mushtari da cewa mai saye ishtaraitu na saya au ilin ko aiki kal mu'adati kamar ƙeƙeniya. asani na biyu al'aƙidu mai ƙulla ciniki wa huwa al shine bayi wal mushtari da mai saye mai sayawa da mai sayawa mai tare da an ta fi ga ingancin cinikin mai sayarwa da mai saye an ya kuna mumayyizan ya zan mumayyizi walayan aqidu bai'u gairihi cinikin waninsa bai kulluwa wala shira'u hakanan sayansa da sigarin saboda yaranci au jununin ko hauka aw sukurin ko maye aw hawa zalika ko makamancin haka wala yalzamul bai'u ciniki bai da zimta illa min mukallafin sai ga wanda ya balaga yana da hankali shi a tabbataccen ciniki wanda bai bukatar sa hannu wani a salisu na uku al maqudu alaihi abin kulla cinikin a kansa wa huwa samanu shine kuɗi, wal masmanu da kuma abin kudi din wa yuzaradu an sharɗan tarihi ma ga abin kuɗi da kuɗi? Hamsatu shuruɗin sharuɗa biyar adda halatu abinda za a sayar da wanda za a sayar da shi ya zama mai tsarki fala ya ji bai halatta bai wani jisin sai da najasa kal azirati kamar tulin kashi wala mutu najisin ko abin da yan najastu kamar mai wanda hitsari sun kasu ban ma la yumkinu tadahiru wanda bai yiwuwa a tsarkake shi ka zaiti kamar mai walin tufa'u bihi sannan ya za ana amfani da shi intifa'an shar'iyyan amfani na shari'a Wala ya juzu bai halatta bai umar ramil akmi a sai da abin da ya haramta a ci kalbarsi a waddoki walbagali ko alfadari wal himari ko jaki za a sharafa alal mauti in ya kai yana shure-shuren mutuwa wa adamu na ayin sannan da rashin hani wara da wanda ya zo fi ainihi ga ainihinsa wala ya juzu bai ulkalbi bai halatta a sai da kare wal kudratu ala ta taslimi kuma ya zan ana da ikon in an gama ciniki a kamo a bayan bala ya juzu bai wal abiki bai halatta sai da gudanannen bawa walal ba'iri shariri haka nan tserarren raƙuri wanda ya tsere ya gudu Wasanki ko koki, hifin ma'i a cikin ruwa wal ilm sannan da ilimi bi kullin da kowanne min samani wal na kuɗi da abin kuɗi wal jihar bihi ma jahiltar su aw bi ade ma ko da ɗayan su mubtilun ya ɓata ciniki nila an yi kamar ya sayi abu duzinata hadarin da nauyin dutse majahulin wanda an ka jahilta wato rabi sawagin sannan da turbayan nan ta a sawagi na makeran wari wato masu kira kare ƙasar da take zuba ƙasa ana guga kare a kwashe ta a saida bai halatta ba domin ba a san yawan ƙarhen da a ciki ba da kuma ƙasar da a ciki saboda haka an jahilci yawa ne Faslun rabewa ya rumu ribar fadal riba fifiko ta haramta wa ziyaratu ziyaratu shine ƙari wato shine eh, a sayar da wani abu da wani abu da bambanci wa nasa'i sannan da ribar jinkiri wa ta shi shine jinkiri bin naqadi ga kuɗi akan za a yi ƙarin kuɗin wa zabu shine zinare wal da azurfa wala yajuzu bai'u dirhamain da bai halatta a sai da dirhami biyu bi salasatin da uku wala bai'u dirhamin bi dirhamin ko ko sai da dirhami da dirhami ila sa'atin zuwa wani dan lokaci matsalar ga misali wa maraba hati cinikin ba ni riba jaizun ya halatta lakin al habba sai dai abin da yayi soyuwa khilafu sabanin haka da kasaratul bayani saboda yawan bayani alal ba'i akan mai sayawa fihi ga abin wa ma sau da yawa yansa yake manta ma ya duru abin da zai cutar har ya so ko ya raukana fahimta kilu zinu hankalin fa min shay'in daga wani abu ila gairihi zuwa a gabaninsa. wala ya juzu filbai bai'i ma magudi bai halatta ga ciniki wa huwa shi shine boye aibi silati aibin kaya anil mushtari ga shi mai saye jibu ya wajaba alal bayi akan mai sayawa al ikhbaru shi ba da labari da kulle shay'in da kowane abu wanda yake ga sil'a wanda idza akhbara bihi al-mushtari idan ya ba mai saye labarin wannan abin kallar ragabatu sai kwaɗayi ne ta zama kaɗan ga abin wai jibu alaihi ya waje gare an yi bayyana ya bayyana annabu shi a ƙada ya taya ta ala kaza akan kaza wani ƙada anhu kaza amma kaza ya biya ta wato ya fara cinikin kaza amma cinikin ya kaya a kaza wallahu alam allah masani albabul ashiru babi na goma fil fara'id a cikin bayanin gado wato gado shine wani ya mutu ya bar wasu abubuwa ya bar wasu mutane a raba ma mutanen nan abubuwan nan da ya bari to wannan gado masu yinsa daga cikin maza a dunkule mutum goma ne amma a rarrabe mutum sha biyar ne su ne ɗa wanda mutum ya haifa da ɗanɗansa wato jikansa ko da ya zan jikan jikan jika sannan da uba wanda ya haifi mutum da uban ubansa shine kakansa ko da ya zan kakan kakan kaka sannan da ɗan uwa wanda aka haɗa uwa ɗai uba ɗai da ɗan uwa wanda an ka haɗa uba ɗai da ɗan uwa wanda uwa ɗai an guda sannan da ɗan ɗan uwa wanda ake uwa ɗai uba ɗai da ɗan ɗan uwa wanda ake uba ɗai ban da ɗan ɗan uwa wanda ake uwa ɗai sannan da ammi wato shine baffa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da baba ko wanda ake uba ɗaya da baba sannan da ɗan baffa wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da baba da kuma ɗan baffa wanda yake uba ɗaya da baba banda da ummin baba wato wanda uwa ɗaya an haɗa da shi da baba banda wannan sannan da miji mai auren mace sannan da kuma maulan ni'ima shine wanda 'yan bawa. wato in ba wannan ya mutu bai da mai gado shi wannan da yanta shi shi ke gane shi wayannan in an yi da sahi za a samu su guda goma sha biyar wato shine ɗa jika uba kaka dan uwa shaƙiƙi dan uwa li abi dan uwa li ummi sai ami shaƙiƙi da ami li abi sai da ami shaƙiƙi da da ami li abi sai miji sai eh, abin nan maulan ni'ima ah, sannan magada daga cikin mata su bakwai ne a dunkule amma idan an yi dalla-dalla za su zama su goma na farkon su diyar mutum tana gadonsa sannan na biyu jikanya mutum tana gadonsa fiye ɗansa sannan sai uwan mutum tana gadonsa sai kakan mutum tana gadonsa uwa uwarsa da kakarsa uwa ubansa sannan yan uwarsa shaƙiƙiya da yan uwarsa li'abiya da yan uwarsa li'ummiya sannan matarsa ko kuma maulan ni'ima ita ce wadda ta yanta bawa ko baiwa tana gane ta wayannan su ne wato waɗanda ake ce ma magada shi mai littafi ce alwari suna mera rijali masu gado daga cikin maza asharatun goma ne ala sabilil kenan amma ala sabilil basti tafsili to goma sha biyar ne al ɗana dana gado wa ibnu dan dana gado yin safar da ko da ya kaskanta wal uba na gado wal kaka na gado in ala ko da ya dauka wal aku dan uwa na gado wato wanda a shaƙiƙi mudulakan shine mudulakan shaƙiƙi da li'abi da li'ummi wayannan da suna gado sannan wabnul akhi shaƙiƙi dan dan ami dan dan uwa shaƙiƙi yana gado da kuma aulil abi dan dan uwa li'abi wa in ba'u ko da ayi nisa wal ammu babba yana gado shine dan uwan baba ashaqiqu shaqiqi aulil abi ko kuma baffa wanda yake da abi wannan ɗan baffa shaƙiƙi yana gado da ɗan baffa li abi wayan alako da dauka waka wazzauju miji na gado wa maulan ni'ima sannan maulan ni'ima yana gado wa wal mutuku shine wanda ya yanta bawa Walwari warithatu magada minan nisa'i daga cikin mata sab'un bakwai ne ala sabilin ijimali wa ma ala sabilin tafsili wal a fa asharatun goma ne albintu diya tana gado wa bintul ibni diya da tana gado in safala ko da ta kaskanta wal ummu uwa tana gado wal jaddatu kaka na gado wa in alako ta waka. wal ukhtu uwa na gado shaqiqiya da da abiya da ummiya wa zawjatu mata tana gado wa maulatu ni'ima da maulan ni'ima tana gado fa man ada haula'i wanda ya wanici wa'annan ka abil ummi kamar uban uwa wa min ukhti ko dan yan uwa wa huwa wannan min zawil arham suna cikin yan uwan zumunta mahaifa la ya rufi an ba su garin komi fasulun rabewa alfurulun latihiya usulun sittatun farillai waɗanda ake ce ma usulin gado shidda ne wato wayannan su ne malaman fikihu ke ce ma haba da baza ha'un linnufi ba'un lirrubi alifun litumuni dalun lissulsani ba'un lissulsi sai zayun lissudusi wato masu gadon wato ha na rabi mi abin nan ya na gadon rabi in ta kaɗaita ya ɗa na gadon rabi in ta kaɗaita shakiki yana gadon rabi in ta kaɗaita li'abi yana gadon rabi in ta kaɗaita miji na cin rabi idan babu ɗa babu jika ga matarsa sannan in akwai ɗa ko jika zai tashi daga rabi ya koma kan rubu'i a kasa hudu a bashi kashi ɗaya matan aure ko matan aure in ba ɗa ba jika ga mijinsu ana kasa hudu a basu kashi ɗaya idan akwai ɗa ko jika namijin su za su tashi daga kashi ɗaya abin nan kashi hudu su koma kan kashi takwas a raba takwas a basu kashi ɗaya su raba ko su nawa suke a sannan dal masu cin su rabi nan gidan harko ɗiya biyu mata jikoki biyu mata shikikai biyu mata li'abai biyu mata ko biye da haka su kuma ana kasawa uku a basu kashi biyu cikin uku shine sulsani. sannan uwa idan babu ɗa babu jika shine gidan ba na biyu ana kasa uku a bata kashi ɗaya idan eh, eh, yan uwa ne umai wanda suke uwa ɗaya da mutum uba kowa da nashi za su gado in ya zan fiye da guda ne ana kasa uku su ma ba su kashi ɗaya uwa idan akwai ɗa ko jika ko yan uwa biyu ko fiye da haka ana kasawa shidda ba ta kashi ɗaya sannan kaka uwa ana ba ta kashi ɗaya haka nan uba ana ba ta kashi ɗaya in sun haɗu su duka a kasa shida ba su kashi guda uba in akwai ɗan ɗa ko jika za a kasa shida ba shi kashi ɗaya a kaka uban uba in akwai ɗa ko jika za a kasa shida ba shi kashi ɗaya ɗan uwa ne umi guda idan yana shi kaɗai za a kasa shida ba shi kashi ɗaya yar uwa li abiya in tana tare da shaƙiƙiya za a kasa shida ba shaƙiƙiya rabi ita kuwa ba ta kashi ɗaya cikin sulisani jikanya in akwai ɗiyar tsatso ana kasawa shidda a ba ɗiya tsatso kashi uku ita kuma jikanya a ba ta kashi ɗaya cikin sulsani wayannan su bakwai kenan masu cin ɗaya bisa shidda annisu rabi wa huwa fardu hamsatin shine faralin mutane biyar albintu ɗiya sulbi ta tsatso ana ba ta rabi wa bintul ibni jikanya inda adam ya inda babu ɗiyar tsatso ana ba ta rabi wal ukhtu lil abi wal ummi yar uwa wanda suke uba guda uwa guda ana ba ta rabi walil abi sannan li in babu yar eh, ita ma in babu yar uwa ana ba ta rabi shine ma ha wa zawj miji ma adamil hajibi in babu shamaki ya zan ba da ba jika ga matarsa ana ba shi rabi wal rubu yi fardu zawji shine faralin miji ma wujudil hajibi in akwai shamaki wanzaujati haka nan mata aure aw zaujati ko mata aure maka inda ya zan babu shamaki wato babu da jika ga mijinsu Wasu manu sannan tumuni farda zaujati shi a faralin mata aw zaujati ko mata aure ma wujudul hajibin akwai shamaki shine dan mijinsu ko jikansa wasu lusani sannan su lusani shi kuma farlo kulle finataini shi a faralin dukkan biyu ba fasa'ida ko abin da ya yi tasta hiko hidahunna idan faradatin nisfa tasta hiko hidahunna